Yakwar neman wa ƙananan hukumomin 'yanci na da tsohon tarihi. An yi takaddamar hakan a tarurruka daban-daban tun daga zamanin taron ƙasa na Vision 2010 na marigayi janar Sani Abacha da aka yi a 1997. da taron ƙasa na gwamnatin Obasanjo a shekara 2005 da na gwamnatin Goodluck Jonathan na shekara 2014 da kuma sake tsarin kundin ƙasa da majalisar ta yi a ƙarƙashin mataimakin shugaban Ike madu, da kuma tarurruka da kuwa daga ƙungiyoyi da dama. Ɗaruruwan malamai da suka yi zanga-zangar sun zaga birnin Abuja ɗauke da kwalaye da ke nuna goyon bayan su game da 'yancin ƙananan hukumomi amma suka ce hidima da su ta ci gaba da kasancewa a ƙarƙashin jihohi kamar yadda ɗaya daga cikin jagorori jagororin zanga-zangar malama Hadiza S Musa ta bayyana mani. In haka ba su salari instead da su yi kudi din su biya mu salari din mu da divide our eh, salari din mu zuwa wani wuri daban. So in muka yi magana tun da dai power yana hannun su they are ready to sack teachers. Ko mun je strike bai dame su ba. In za a da autonomy a bayar amma a cire teacher salary a cikin local government because ba za mu isa da su ba even the monetization da aka ba sauran har yanzu na local government from teachers ba su samu monetization nasu ko ba sun cinye kudi na tuntubi shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi na ƙasa Ibrahim Khalil domin in ji yadda matakin da malaman suka ɗauka zai shafi yunƙurin samun 'yancin wa ƙananan hukumomin ga abin da ya tsokaci a kai a matsayinmu na ƙungiyoyin kwadago tun farko mun zauna mun sami yarjejeniya da ƙungiyar malaman firamare su matsayinsu sun ce suna da rashin jin daɗi a baya da suka kasance ƙarƙashin ƙananan hukumomi. Wannan ta sa muka cire maganar firamare daga neman 'yancin ƙananan hukumomi kuma duk inda muka je muna cewa a cire firamare daga tsarin biyan albashi ma na ƙananan hukumomi kamar yadda dama kundin tsarin mulki na Najeriya kamar a yanzu nan da nake maganar ya Madina haƙƙin biyan albashin malaman firamare ba a ƙarƙashin ƙananan hukumomi yake ba. Bayan wannan danniya da babakere da ƙananan hukumomi suka sha a ƙarƙashin gwamnatocin jihohi ta ɓangaren demokuraɗiyya ta ɓangaren kuɗaɗensu ta ɓangaren gudanar da mulki sai gwamnoni suka hankaɗa wannan haƙƙi nasu na biyan malaman firamare kuɗaɗen albashinsu zuwa ga ƙananan hukumomi abin jira a gani shine yadda wannan yunkuri da malaman suka yi zai kai ga gaci ganin cewa batun cin gashin kan ƙananan hukumomin na gaba kwan baya musamman ma a majalisun jihohi madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya